بِهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يوم فِي بالصور ونحشر المجرمين يومئذ فرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نفسا فيذرها قاعا صفا فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أنفاق يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاب ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا به من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درسنا لأبي درم بيار رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da daren gom ashirin da biyu ga watan februari shubat da da shida? Allah madaukakin sarki da ikon ikonsa da millarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi na na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai yawan albarka wata ramadan tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci mu na usman bin folio muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagora ta kowane ɓangare namu kuma wannan azumi na ramadan kamar yadda muka fara shi lafiya zuwa yanzu Allah ya za mu kai ƙarshen da lafiya kuma ya karɓa mana shi wannan azumi da dukkan ibadu da za mu gabatar cikin wannan wata mai yawan albarka na ramadan to kamar yadda aka sani ba a fara wannan tafsiri na ramadan tare da mu ba saboda tafiya amma alhamdulillah abu muhammad ya taimaka ya buɗe mana wannan majalisi ya yi tafsiri ina jin na kwana hudu Allah ya masa sakayya kai karatun karatunmu zai fara daga inda muka tsaya bara na jin shi abu muhammad ya zaɓi mu tafi kamar da muka tsara haka hmm. shi ya sa yana jin nemo wani guri bai fara daga inda muka tsaya ba karatun mu yana jin zai tashi daga aya ta casa'in da takwas haka ne a daren ma hmm. inna ma ilahukum na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما نعم wannan magana ce ta annabi Musa alaihi salam da ya kamata a ce mun kwana akan wannan magana domin kusan ita ce ƙarshen ƙistar annabi Musa da jama'arsa da fir'auna da kuma jama'arsa a dai wannan wannan sura ta tsawa. Kun sani a aya ta tafi inda bakwai Allah maɗaukin sarki yana cewa, Ƙada fa zahab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa har zuwa ƙarshen aya. Samiriyu a lokacin da ya nemi halakar da al'ummar banu isra'il bayan annabi musa alaihissalam ya je ganawa da ubangijinsa domin ya karɓi a taura ko dokokin da allah maɗaukin sarki ya ce son ya bashi saboda haka ya kira musu wani ɗan maraƙi da yake iya ƙara wasu malama sun ce wannan ɗan maraƙi yana numfashi yana da jini yana komai saboda haka ya dawo hankalinsa a tashi da ya tarar da abin da Allah ya ba shi labarin ga abin da ke faruwa kuma lokacin da ya gani da idonsa hankalinsa ya kara tashi sosai wannan ya sa ya jefar da lauhunan ko allunan taura da ke hannunsa kuma ya gemu gashin gemu da kuma gashin kai na ɗan wansa annabi harun wansa yana ta ja yana nuna ɓacin rayarsa annabi harun ya ba da uzuri kuma ya karɓi uzuri shi annabi musa alaihi salam ya nemi allah ya gafarta musu tare da ɗan uwansa daga nan kuma ya juya wurin samiri ya ce menene al'amarinka me labarinka me yasa kai haka Famili ya gaya masa maganar da ya gaya masa cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru na yi wani abin nan wata dan daga inda na ga manzon ya taka malama suka kaci an zafin jibril daga nan kuma zuciyata ta kawata mini cewa a narkar da wannan kayan adon zinari da matanmu suka ara wurin yake wurinsu a matsayin aro wurin matayen abin nan kittawa kabilar fir'auna kuma ga shi yanzu halaka saboda haka na gaya musu cewa bai dace wa ina ba zan na wurin su su tattaro su kawo mini kuma da suka kawo mini na narkar da shi daga nan kuma zuciya ta ta kawata mini cewa dauki wannan kasa in jefa ciki na jefa kuma sai zaman to dan maraki mai ƙara kuma dai na gaya masu wannan shine abin bautar Musa kuma abin bautar ku Musa ma mantuwa yayi da ya bar sai dai can wai ya je wurin wani ubangijin da kun san annabi Musa ya la'anci shi ya tsine masa yace fa inna laka fa inna laka bil hayati فإن لك في الهاتي أن تقول لا مساف to tafi daga nan kuma kai daga yanzu lamarinka shi ne da ka hango mutane abinda za ka ce ba na son matso ku kuma ba na son ku matso ni tunda hannayenkan nan da suka shafi zinari suka shafi ɗan maraƙi suka yi kirarin ɗan maraƙin nan shi ne Allah to yanzu abinda za ka rika gawa duk wanda ka gani kai kam yanzu ba kai ba zama cikin jama'a duk wanda ka gani shine la nisa ai la amasu ahadan wala ya masu ne ahadin da ya hango kowa abinda zai ce kenan ba na son ka matso ne ma ba na son matsi kowa sai ƙara gudu su ga daji da haka ne zai halatta to kuma sai annabi Musa ya ce to bayan na la'ance ka sannan kuma ba za ka bar mu a nan ba sai ka ga abin da zan yi da wannan abin da kai ikirarin cewa abin bautar ka ne wanzur ila ilahi kallati zanta alaihi akifa dubi abin bautawan kan nan da kada zinta kana ta bauta masa kuma ka kira isra'ilawa su bauta masa ga abin da za mu yi da shi la nuharriqannahu wallahi za mu kona shi thumma lanansifannahu sannan za mu sheke tokansa fil yammi a cikin ruwa a cikin babban ruwa nasfan sheƙewa haka zamanto babu shi kuma ba zai iya kare kansa ba ba zai iya kare kansa yana mu ƙona shi ba ba zai iya kare kansa ba ya hana zamantowa toka ballantana kuma iya kare kansa ya hana mun watsa da tokar cikin ruwa saboda haka dai wannan ya tabbata a wurin ka cewa kai ma sai ka gamsu cewa ba abin bauta ba ne tun daga abin da za mu masa kuma hakan ya faru samiru yana gani kafin ya zuci mutane ya je ya halaka to har yanzu dai annabi Musa sai ya ga masa magana ta ƙarshe ke shi ne karatunmu na yau ya ce innama ilahukumullah abin sani abin da yake hakika shi ne abin bautar ku na gaskiya ba wani ne face Allah alladhi la ilaha illa huwa wannan da babu abin bauta a bisa tantance shi kadai kuma wasi'a kulla shay'in ilma ya yalwaci komai a ɓangaren ilmi a gaskiya a ɓangaren komi ma malam yace ilman din nan tamyizun muhawwalun anil fa'il tamyizi ne shi wannan babu mushkila sannan kuma ana ƙara sanar da al'umma har yanzu muhawwalin ne anil fa'il asalin ilmin ilman din nan wanda tamyizi ne mansub asalin sa fa'ili ne ilmun domin in kamar da shi fa'ilin zai baka ma'anar da ake bukata wato kamar Allah madaukin sarki yana cewa ilmuhu wasi'a kulli shay'in ma'anar ta fita ilmuhu fa'ilun wasi'a fa'ilun saboda haka da aka ce ilman din yanzu ya zama tamyizi to tamyizi nan muhawwalun al fa'il tamyizi ne da aka da yana fa'ili aka juyar da fa'ili ya koma mai ya koma tamyizi ai wasi'a ilmuhu kulla shay'in malam yace shehin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yace kuna in intihar qissatu Musa anan Isar annabi Musa ta kawo ƙarshe wasiha a cikin Isar annabi Musa da muka sha tun daga farkon wannan sura har zuwa yanzu akwai bayanu itina illahi ta'ala da rusul akwai bayani sosai game da irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake nuna damuwa wata damuwarsa ko kulawarsa ga annabawa duk lokacin da aka cutar da su yakan ɗauka musu fansa yakan tabbatar da nasara gare su da tabbatar da taɓewa ga waɗanda suka saba musu mala ya ce sun ba an kaba ta alalar ƙistati daga nan kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya bibiyar akan wannan ƙistar na ya bibiyar ya bibiyar da wata magana da yake fuskantarwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam فقال سيتي مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم يلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتمشي كذلك كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا الا كذلك كما رحك نني kamar yadda ta ji yanzu muka baka kisar annabi Musa alaihi salam da dan wasa annabi Harun alaihi salam kusan tun daga tashin farko lokacin da za a bashi manzanci da kuma abin da ya gudana tsakaninsa da Fir'auna da ma abin da ya gudana tsakanin annabi Musa da Allah Ubangiji lokacin da Allah madaukakin sarki bayan ya ga wuta yaje sa'annan Allah ya ce to me ya hannunka a ya inna ni ana rabbuka fakla na alaika ya daga wani أنا الله أنا ربك فأنا فاخلعنا عليك إنك بالوعد المقدس قوى تكتب ماذا أنا الموسى يا جوتا تكن kuma suna cikin yanayi na sanyi shi da matar, ko shi da iyali. ya ce bari ya je wurin wutan nan ko dai ya samu musu abin da za su ma abin nan jikunansu da shi ko sai amfani da shi wurin da fitafi da sauransu kuma da watakila zai samu wata shari'a a wurin wannan wuta domin sun ɓace hanya cikin duhu ba wuta tare da su sannan gatani yanzu dai bayan Allah madaukakin sarki ya bada wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada wannan kissa haka yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kissoshin manzanni da yawa ba dukan ba hmm. manzanni da yawa Allah ya ce kazalika kamar haka ne ai kama wato qasasna ya Muhammad hadhihi al-qissa wato kamar yadda muka kistanta wannan kista ta annabi Musa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan naqussu alayka min anba'i ay akhbari ma qad sabaqa haka muke kistanta maka labarin wato al'umman da suka gabace ka wato min al'umam wa qad atainaka haqiqa mun baka atainaka mana atainaka mun baka min ladunna daga gare mu ne indina daga gare mu zikran wani zikri ƙura'anan haka ma da ya fassara zikri a nan alƙura'ani muna ya fassara shi da wahayi domin ya zama alƙura'ani da sunna domin dukkan wahayi ana kiransa zikiri da harshen shari'a an fahimta alƙura'ani wahayi ne ana kiransa zikiri sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. wahayi ce ita ma ana kiranta zikiri abu muhammad alayhi ibn hazm babban malami ibn hazm wanda ya rasu shekarar hijira a 456 da rasuwansa yau shekaru 991 dubu ba shekara tara kenan ko mm. babban malami ne sosai mutafarmini ne sosai yana da manya-manyan littafai musamman littafinsa al-muhalla bil asa to yana da wani littafi da ya wallafa cikin ilmin usulul fik da ake kira al-ikam fi usulil a wannan littafi ibnu hazm yana cewa wal wahyu بإجماع الأمة كلها وهي سنن ذكري أبس إجماع دكا الأمة إجماع معلمي معلمان مسلمتي مثلا فننك cewa dukkan zikiri dukkan wahayi sunansa ne zikirin sai ya zikiru mahfuzun bin shi kuma zikiri da aka ba wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam to abu ne da aka tsare tsararren abu ne da nassin alkur'ani shi ne mana mafobin bin nass domin Allah maɗaukin sarki yana cewa إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون to azzikra anan maluma da dama sun fassara shi da menene alwahyi kuma wahayu yana menene yana hada alƙur'ani da sunna dukkan su wahayi ne cikin malaman da suka fassara azzikru anan cewa ana nufin alƙur'ani da sunna akwai shi ibnu hazm shi yasa nan yace har yanzu fa kalamuhu alaihi salam mahfuzun bi hizbillahi azza wa jalla daruratan hmm. maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ararriya ce da tsarin Allah bisa larura idan dai aka ce magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to tsararriya ce Allah ya tsare ta kamar yadda Allah ya tsare ma'ana Allah ya tsare ta sai ta isa ga al'umma ba tare da an gurɓata ta ba shine ma'anar tsarewa kamar yadda ya tsare abin nan alƙur'ani mai girma duk sai da aka isar da shi kuma yana nan tare da mu har yau har gobe dalilan tsare shi shine da Allah wace masa manyan malamai mutafanninai da Allah ba su itimami da shi Alƙur'ani haddace shi da sauransu hakanan nan hadisai su ma bibiyar su da sauransu da tsara masu ilimin muka daban-daban da za su kare su yake manqulun kulluhu ilaina la budda min zalik dukkan wata magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam take dauke da hukunci ko wata magana da ingantacciya ta an nakanto ta zuwa ga al'ummar musulmi mm. ba sharadi bane kowa sai ya sanda amma dai babu wata maganarsa da za a ce babu wani musulmi da za a ce babu musulmi ko ɗaya da bai santa ba babu wannan an fahimci abin yawo ba wani malami da za a ce duka ya haddace menene hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma hadisai annabi dukkan su haddatattu ne a wurin al'umma wannan ya haddace abin da Allah ya ce masa kila 90 cikin 100 wata kila 95 wata kila 99 an fahimta wani kuma biyar cikin ɗari wani goma cikin ɗari duk da yana iya samun wannan ko to amma dai duka maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn hazm yace fa kalamuhu alaihi salam mahfuzun bi hizbillahi azza wa jalla daruratan manqulun kulluhu ilaina la budda min dalik to saboda haka annabi Allah ya ce wa qad atainaka min ladunna hakika mun ba ka milladun na daga gare mu zikran wani wahayi wannan wahayi ya hada da wahayin alkurani ya hada da ne da kuma wahayin sunna kamar yadda hadisi ma inganta hadisin imam abu dawud da tirmidhi da wasunsu hadisin sahabi mali karib inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu duk duniya ta saurara lallai ni an ba ni alƙur'ani da kwatankwacin alƙur'ani tare da shi alƙur'ani saboda ko inna wayuka guda biyu da su ne musulunci ya cika da Allah ya ce a ranar a filin arafa bayan la'asar hajjin bankwana لعل سوف ابدا ايه اليوم اكملت لكم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لعل سوف ابدا وانا ايه اليوم اكملت منين اليوم اكملت لكم دينكم اكملت لكم دينكم واليوم ناتي مكو الدين وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي فنكم أنا كتا وكن إيمانا ورضيت لكم الإسلام دينا sannan na yarda muku musulunci a matsayin addini so cika addinin nan da cika ni'imar duka sun kasance da menene da wahayin alkur'ani da wahayin sunna an gane wannan shi yasa babu ta yadda za a yi musuluncin musulmi ya cika matukar bai yi aiki da wahayin alkur'ani da wahayin sunna ba idan kana son ka gan wannan hankali a kunci sai ka rigi sallar da kake yi sallar nan dai da ita ce rukuni na biyu cikin rukunin musulunci biya kaga lokacin da ka fuskanci alƙibla ai za ta karanta ikama ko wannan babbar shimfiɗa ce kafin ka shiga sallah da dangada. ikamar nan daga farkon ta har ƙarshen ta duka wahayin menene wahayin wahayi wahayin sunna kana gama ikama ka gama babbar shimfiɗa ka shiga sallah sai kuma ka shiga sallah ga dangada ka ce Allahu akbar wannan lafazi da ka karanta Allahu akbar wahayi ne na sunna ba wai ne na alkur'ani ba daga bakara har nasu babu lafazin Allahu akbar sai a wahayin sunna kuma ai kun ga Allahu akbar babban shi'ari ne daga cikin shi'ar ko babbar alama ce daga cikin alamomin da ake sanin musulmi da ake sani cewa lallai musulunci wani na tare da musulunci a wurin yaƙi za a yi kabbara abin nan ranar idi lokacin sallah lokacin aikin hajji duk ana kabbaroni kana gama kabbarar harama akwai abin da ake kiransa addu'ar buɗe sallah karanta addu'ar buɗe sallah kana karanta bayan sunna ne in ka gama wannan ka karanta fatiha bin umarnin ka karanta fatiha ma a cikin sallah bin umarnin ya zo ne daga wahayin sunna daga bakara har nasi babu inda aka ce musulmi ya karanta alkur'ani lokacin da yake sallah daga bakara har nasi kun fahimta abinda za a tarar alkur'ani shine a yi sallah a ba da zakka a kuma karanta alkur'ani duka akwai wannan a cikin alkur'ani akwai ba da labarin cewa annabi yana karanta alkur'ani sannan kuma yana karanta sunna amma ba wai a cikin sallah ba wannan shi ya yasa muhaqqiqu da cikin yan bid'an kala kasu ba sa karanta alkur'ani a cikin sallah sun ce duk wanda ya kuskura karanta alkur'ani a sallah to yayi ya mushriki ya kafa gaskiyarsu ta wannan bangare makaryata ne batattu ne amma cewa babu umarnin a karanta Alƙur'ani daga bakar hannatu wannan gaskiya ne Kama masu irin wannan cikin yan kala katu ba su da yawa sosai duk da kuma su ne suka fi aiki da aƙidan aƙidancin kala katun a wannan dai lokuta ta maganar karatu tashin karatun alkur'ani mafiyansu suna karanta fatiya, karanta sura karanta abin da suke so amma ba su da hujja in ka riba su kace su kawo maka aya da take mai sallah ya karanta ko fatiha ko ta sura cikin cikin sallah ba su da wani to muna karanta fatiha da sura ko fatiha kawai a cikin wasu rakawai saboda wahayin sunna ya zo da haka ya zo da wannan umarni in ka gama karatun fatiha in ka karanta sura ko wani abu na ɓangaren alkurani na wata sura me za ka sake cewa za ka karanta wani wahayi na alkurani Allahu akbar haka su sami Allahu man liman hamidahu rabbana wa lakal hamd hmm? ka sunkuya ka kama gwiwa ka sa hannayenka a gwiwa daga bakar hannaye babu inda wannan lafazi na umarni ya zo ka sa hannayenka a gwiwa babu babu wannan ba inda za ta samu wannan sai a cikin wahayin sunnar annabi sallallahu alaihi bayan ka ma gwiwar ka ce subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ka karanta wannan sau uku ko ne mai kama da haka shi ma wahayin sunna ne yazo da wani. ka daga ka ce sami Allahu liman hamidahu ka ce rabbana wa lakal hamdu duk wannan wahayi ne na sunna haka ka yi sujuda ka sa goshi a ƙasa sujuda ya zamanto sai goshi ya taɓa ƙasa wannan ma wahayi ne na sunna babu umarni daga bakar har nasu da ya su sujudan mai zamanto sai goshi ya taɓa ƙasa babu wani na fahimta ta a zaman farko za a karanta a tahiyya tahiyya su billahi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 saboda haka ko cikin sallah da musulmi ke yi muna iya cewa kashi casa'in cikin ɗari ko na mai kusa da haka duk ya tabbata ne ta wuce hanya ta wahayin saboda haka Allah ya cika mana musulunci ne da wahayin alƙur'ani da wahayin sunna wanda duk ya kuskura ya ce ba ruwansa da ɗaya sai ɗayan to bai yi ma ɗayan ba bai yi imani da ɗayan ba domin shi shari'a ba a bukatan gudun gudu ba ka da wani zaɓi idan ya ce ga yadda za a yi shi ya sa Allah maɗaukin sarki ya gargaɗi Isra'ilawa ya ce a fatu minuna ba a fama da za a جزاء ya يفعل ذلك kamin. يصيبكم إلا خزي بالحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون هل هذا الذي يهودا التي تؤمنون ببعض الكتاب أن الله يقول إيماني imani للكتاب وايم الا للكتاب الانداني الكتاب انا يرى مثل التوراة يرى في الانجيل يرى مثل القران يرى مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن وصول حديث فكتبتر كما يبدا آية القرآن تسورة البطأة تسورة التوبة آية 36 إذا ما تتبتر Allah ya ce ina iddata shuhuri inda Allah ya sami. Ina iddata shuhuri Allah ya ce adadin watanni a wurin Allah kuma a cikin littafin Allah watanni goma sha biyu. littafin Allah nan ba yadda za ka yi fassara shi da alƙur'ani domin a cikin alƙur'ani daga ba tsakar har nasi suna wata ɗaya ne kawai ramadan watan tara amma babu sunan watan goma watan shawwal babu sunan watan goma sha ɗaya watan zulmada babu sunan watan goma sha biyu watan zulhijja babu sunan watan ɗaya watan al-muharram babu sunan watan biyu watan safar babu sunan watan uku watan rabi'ul awwal babu sunan watan hudu watan rabi'ul akhir babu sunan watan biyar watan jumadal ula babu sunan watan shida watan jumadal akhira babu sunan watan bakwai watan rajab babu sunan watan watan takwas watan sha'ban sai watan ramadan kawai amma a cikin wahayin hadisi duk an lissafta mana waɗannan watanni duk sun zo kuma bai kamata ka fassara kitabun lahi a nan da lahul mafus ba a domin lahul mafus kamar yadda masu kowane suka ce su shekul isan da taimiyya kamar da cikin littafinsa kitabun radiyar al babu mai iya karanta lauhul mahfuz sai Allah shi kaɗansa ko mala'iku ba su da wannan iko idan ka fassara kitabun lahi da cewa ana nufin lawul mahfuz mai to kakka manta ba don Allah ya ce watanni goma sha biyu ne cikin littafin Allah tun ranar da Allah ya ce sammai da ƙasa sai ce min ha tun to daga cikin sha biyun nan akwai hudu da aka haramta muku yin yaƙi cikin su zalika dinul qayyim wannan shine ingantaccen addini fala tazlimu fihinna kuma, kada ku zalunci nan ku cikin su kaga sai aka ce akwai watanni hudu watanni hudun nan an haramta muku yin yaki a cikin su mun ka san ba dukan mu ba wanda yake zai iya karanta lawul ma'ruf bil jana ya samu wannan watanni an fahimta idan mun fassara kitabullahi da lawul mahfuz wato kamar muna cewa Allah ya kallafa mana abin da bamu da ikon mu aiwatar alhali kuma Allah ta la yukallifu Allahu nafsan illa wa babu ta yadda za a yi a kallafa mana a ce kowa yanzu sai ya je ya je lawul marfu da bincika akwai watanni goma sha biyu kuma cikin watanni goma sha biyu nan akwai watanni guda hudu watanni hudun nan an haramta mana yaƙi a cikin sakar mu za ku kura mu za mu ci kawo nan mu mai yaƙi cikin wannan watanni Allah ba zai yi wannan ba saboda haka dole ka nemi mai ake nufi da kitabullah a nan duk bincikenka za ka dawo ne akan cewa abin nufi kitabullahi wahayin hadisi domin a cikin wahayin hadisi ne kamar da nace watannin nan goma sha biyu aka faɗi sunayen a cikin wahayin hadisi ne da imamul bukhari da imam muslim da wasu malama hadisi suka ruwaito cikin hadisin أبنى أبو بكر الثقفي اللي ليل ويتود النبي النبي صلى الله عليه وسلم أنا سوى إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين الجماد بين الجماد وشعبان كن جرس وحي النبي يتي الزمان قد استدار هل أنت عندما تكيد إن يو زامني وتوتني قوم شعب سن ساكي داوة زامني أساكي داوة كما يتي ترى نرد على من أوسين فركي يالي تسمى إذا الأفضل annabi ya ce a sanatu isna ashara shahara shekara wata goma sha biyu ne shekara wata goma sha biyu ne minna arba'atin hurum cikin watanni goma sha biyu din nan akwai watanni guda hudu da aka haramta yaƙi cikin su Su waɗannan watanni hudu uku daga cikin su a jere suke annabi sai lissafta ya ce zulqada wa zulhijja wal muharram watan goma sha ɗaya da watan goma sha biyu da watan ɗaya kaga suna biyu sai ya ce kuma wa rajabun dabi da kuma watan rajab nan allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin wato jumada saniya wa jumada al-akhirah da kuma watan sha'ban rajab shine watan bakwai watan bakwai na tsakanin watan shida wanda shine jumada al-akhirah da kuma watan takwas wanda shine sha'ban yanzu kun fahimci cewa kitabun lahi da ake nufi a cikin surat tauba ana nufi ne wahayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta na'am sai Allah ya ce mai alarma man arba na arba anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra na'am Allah madaukakin sarki ya ce man araba hu. duk wani wanda ya kau da kai an anhu gabarin wannan zikiri da Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikirin da muka ce yana nufin wayin alkurani da wahayin sunna hmm. Hmm? falam umin bihi bai imani da wannan zikiri ba فإنه يحمل يوم القيامة وزرا shi a ranar kiyama za ka same shi yana ɗauke da kayan zunubi mai nauyin gaske ai hamlar saƙilan ne zai za ka tarar da shi yana ɗauke da kaya na zunubi mai tsananin nauyi yana cikin wahala da zufa da gajiya kuma babu ta da za a iya sauki sai lokacin da Allah ya ga dama نعم التي خالدين فيه خالدين فيه نعم. وفاء لهم يوم القيامة حملا نعم التي خالدين فيه سنة باتو دوا ما تجن واتو cikin wannan azaba na dakon kaya mai nauyi da shi karfin kuma ba da mansu wani yana zai ce to yaya haka an ce ya hamilu yana ɗaukan wiziran wani kayan zunubi mai nauyi sai kuma aka ce galibi na fiye suna masu masu cikin wannan ɗaukan kaya an fara da singula kuma aka kawo kuloran duka daidai ne wannan daga cikin balagan larabci da balagar alkur'ani domin man idan ka dubi lafazinsa mufradi ne amma kuma ma'anarsa tana ɗaukan mufradi tana daukan ne tana ɗaukan jami'i da aka ce khalidina wannan bi itibari ma'ana man man a'rada anhu ay an hadha dhikri da kuma aka ce ya yawm al-qiyamati nan kuma itibaran bi lafzi man don mafarki an gane musamman da ɗaliban ilmi sun sun fahimci abinda muke da wasa alaihun yau mati himla ai wa isa alhimdu hazal himdu wato wannan munin al'amari na ɗaukan kaya mai tsananin nauyi wanda nauyinsa ya zarce irin ƙarfin da wanda ya ɗauke shi yake da shi hmm? saboda haka takura da azaba wannan azaba kasancewanta azaba ta ɗaukan wannan kaya mai tsananin nauyi kai wannan azaba ta munana kamar kai ne ɗaya daga cikin ma'ana a ce sai ya ɗauki dutsen jalin nan kuma dole sai ɗauka ai kaga dai akwai matsala kuma zai ɗauka ba zai karere ba sai dai nauyin da ya kawai zai ji amma dole sa sai ya ɗauka ya nauyin zunubin duk wani wanda ya kafurcewa zikirin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ko sunna to zunubansa sun kai sun kawo nauyinsu ya kai ya kawo kuma dolensa sai an tsora masa su a cikin wani lokaci a ranar kiyama sai ya sha wannan azaba Allah ya ce wannan azaba ta ɓaci himlan din nan ne tamyiz ne wanda yake mufassirin da zomir fi sa'a ay a huwa ai sa'a hadha himlu huwa din nan wato bamir ne wanda zai koma zuwa ga alhimlu din wal maqsud bi zammi mahzufun to wanda aka keɓance da zargi anan ba bace shi ba takdiruhu li zuruhu wannan zunubi nasu ya ɓaci wannan zunubi nasu da irin nauyi da zai samarwa wanda ya aikata zunubin wannan ya ɓaci to labarin zunubin an shafe shi kuma wallamu lil bayan sa'alahum lahum lam inna ana kiran salamul bayan wa yubdalu min kuma ana musanya shi da ranar kiyama wato sa'alahum ya na gare su a ranar kiyama a ce za su cikin wannan azaba na'am يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ فرقا ne masu bijirewa wa'ayin Allah maɗaukacin sarki za su ɗauki zunubansu masu tsananin nauyi muka ce ranar kiyama to gashi Allah ya fassara mana ƙara fassara mana ita yau marin fa ranar da ake busa cikin cikin kawo alƙarnul ai a fil qarni kenan da suri ai fil qarni ake busa wa nafka ta saniya busa ta biyu akwai busa domin a mutu gaba daya akwai busa domin a tashi gaba daya to Allah ya ce a wannan rana mai nene wa nashirul mujrimin ayal kafiri za mu taro kafirai za mu tada su daga kaburburan mu kai su filin tsayuwa kowa dole sai zo yau ma'izin a wannan rana zurka idanun suna nan jajaye a yonuhu ma sawa jujuhin da kuma bakin fuska tare da su kowa zai tashi wato mujirbi ba mutumin kirki ba zai tashi da bakin fuska tare da kuma jan ido cikin tashin hankali na'am يتخافتون بينهم idan suka tashi suka tarar da wannan azaba mara iyaka saura musu nauyi ga tsananin zafin rana abubuwa da ba daɗi ɗan wararru da suka sha amma kabari sai su mance da su saboda haka za su fara raɗan majina, wannan ya tambayi wannan na kusa da shi a hankali ni kan zaman da muka yi a kabari kan kwana nawa muka yi ne saboda tashin hankali da suka shiga suka samu kansu Allah ya ce ya takafatu na bainahu ai abin nan ya tasaruna ai abin nan yaqtubuna aswatahum wa yuqbilunaha lima lahiqahum min al-ru'b wal hawl wanda suna sirranta wa junansu suna magana da hankali hankali ga junansu suna tambayar junansu wai kwana nawa muka yi ne nawa muka zauna a kabarin nan namu ne da muka tashi yanzu da ta kafato na ku? an kun menene aka ce illa bisu na'am illa bisu illa ashara hmm. sashen zai rika tambayan sashi nawa muka zanna ne sun sai su ba wa junan su an zaru su ce ai na ga wanda muka yi ba bai wuce kwana goma saboda sun ga wani irin bala'i da ya ninka irin bala'in da suka tarar abin nan a zaman su na kabari ya zambe da ai asharan min al-layli bi ayyamiha asharan ana nufin abin nan asharan min al-layali domin da ashirar min al'ayyami ne sai a ce abin nan ashiratan min al'ayyam saboda ta nan an rinjayar da dare a kan yini kuma wannan shi ne asali tunda dare dama shi ne farko an fahimci yanzu muna asabar na ka tambaye ka yau ne yanzu nan ne asabar za ka ci abin nan ladi ladi za ka ce na saboda muna daren lahadi daren nan shine farko shine kuma zamani mai fara shiga cikin zamunna ko zamani da muke da shi na awa 20 dare da yini to za ku ba junan su amsa a tashin farko su ce ai kamar kwana goma ne kwana goma ne kwana goma ne Allah ba madaukakin sarki sai ya ce na zo alamu ko wanda nanu alamu ma ya na in ya yaqulu amsaluhum tariqatan labistum illa yawma to hmm. Allah ya ce sai wanda ya fi su sanin menene ma'ana rashin sanin ma abin da ake yi shi kam a wani za ga abin da zai Allah ya ce na ga wani ma ya ko muka san abin da za su yi ta faɗa don ba wani wanda zai san zai faɗi hakika a ne suke sun manta da wahalun da suka sha a kabari don sun fuskanci wani babban wahala sun fuskanci wata babbar azaba Allah ya ce mu kaɗai muke sanin abin da za su ce ni zalika cikin wannan ai ne saka kalu abinda suke faɗa nan ba haka ba ne wani daga cikinsu ya zauna a kabari miliyon ɗaya wani kusan haka wani shekaru dubbai dubu goma wani shekara ɗari ko ɗari biyar wani wata ɗaya ba abin da babu amma ga shi suna cewa wai kwana goma to amma babban ma wanda ya fi kowanne ne shirme da Allah ya kira shi da <laughs> wani ya kolo amsalhu wato wanda ya fi su shirme gaba ɗaya ne ba a misali hun wanda ya fi su wayewa ba ko da ya sani abin da ya kamata an fahimci abin iz ya kolo amsalu lokacin da wanda ya fi su shirme zai ce ai illa bistum illa yawman Gaskiya lamari kai ai ba magana kwana goma ai ba wuce kawai kwana ɗaya muka zanna ba mai ina kwana goma ba mu kai kwana goma ba to wannan shi kowanne zai ba shi da cikin amma dai Allah madaukakin sarki shi ya san hakikanin yadda kowanne ne daga cikin su ya ya san idan zaman kowa cikin kabarinsa ta ah, na'am na'am mala yace yastaqilluna lubtahum fil qabr jiddan wato suna karanta zaman da suka yi a kabari sosai ay lima yu'aynunahu fil jinin a wariha. saboda abinda suke gani a lahira na abubuwan ban tsoro da ke cikinta wa haka za ja a taƙibu haka nan kuma bibiyar magana ko taƙibi ya zo bi an na abba a zikirin cewa masu bin zikirin Allah wa huwa al-Qur'an wanda ma'anar zikirin Allah a nan jimalin ana nufin al-Qur'ani aw ahkamul lahi ko ma ana nufin hukunci hukuncin Allah ko wani hukuncin Allah zikiri ne duk dai ana fassara zikiri da wannan fassaran babu laifi wal islam ana fassara zikirin Allah ma da matsayin ne musulunci هو الطريق السهل والحمد الخفيف wato idan ya zamanto shaƙiyai masu kafurcewa zikirin Allah wanda muka ce wahayi wahayin Allah fassara da muka zaɓa kenan ko suke kafurcewa hukunce hukunce Allah ko suke kafurcewa musulunci idan ya zamanto kayan da za a musu nauyinsa ya kai nauyi to su kuma akasin su ba wanda suka yi imani da zikirin su kuma akasin wannan za a samu an fahimta za su tashi ba wani kaya mai nauyi za su dauka ba su da wani zunubai na a zo a gani wanda yake mai wahar da su wanda zai wahar da su wurin dauka shine mara yake cewa huwa tsariƙu salo walhimdul kafi ko alhamdul kafi ko alhimdul kaya kaya mai sauƙi ko nauyin kaya mai sauƙi hanya mai sauƙi da kuma ɗan kaya kaɗan da za a ɗauka wadda ne rafu anu istibawun da tsari ilwa'i duk karkata ga hanyar gaskiya hanyar imani da alƙur'ani da sunna hanyar imani da wayi abin nan wayi daga Allah zuwa ga manzonsa ittiba'un li tariqil wa'id ana kiransa bin hanya mai tsananin wahalar bi hanya cikin kwanzubai hanya ga gangara ga hawa ga wane ne ga matsi hmm? ga tsakuwa suna sukan kamar mutum da wane ne da sauran a tsare kulwa ta hanya mai tsananin bi a sa mai wahala alhimlis fatil da kuma kaya mai tsananin nauyi fi duniya wal akhira a duniya da lahira malam yace muna da lokaci ko o lokaci ya yi sosai mu tsaya ne za mu tashi daga abin nan ثم تقدم bayani بيان موضوع السورة ثم تقدم با ثم با ثم Samma ba نظام الحمد لله nan menene wani bayani na yake masu wannan gidajen abin nan sun ce a sanar da su a sanar ko lokacin da suke sa tafsiri suka ce haske fm tv da fm radio sha ɗaya zuwa goma sha biyu na safi kenan ah, sai kuma tv karfe takwas zuwa tara na dare wannan kuma fa aha nta goma da rabi zuwa nawa zuwa sha ɗaya da rabi ko na safe haka am na dare ne ta to facebook na nta ko suna nan za a samu karatun duk lokacin da ake bukata kuma kuma an tafi wurin sanarwa tun da abin nan lokacin kafin sanar da kuma to alhamdulillah ana kallon mu bihamdika ashhadu an la ta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik